Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio Kumasi. Kai, kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin ciki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi. Bayan labaran duniya za a ji shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A Rasha an kama sanannen shugaban 'yan hamayya Alexei Navalny tare da wasu ɗaruruwan magoya bayan sa jiya sabar bayan da zanga-zanga ta ɓarke a birnin Moscow da wasu biranen ƙasar casa'in. Waɗanda suke zanga-zangar domin nuna rashin amincewarsu da bikin rantsar da shugaba Vladimir Putin na fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban ƙasar. Cikin 'yan mintoci da zuwan alexia tsakiyar birnin na Moscow jami'an tsaro suka kama shi tare da aminin sa Nikolai Yaskin. 'Yan sanda dauke da kula kai da ma waɗanda suke saye da kayan sarki kawai sun sha kutsa a cikin gungun taron masu zanga zangan galibin su matasa suna kama su. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta yi kiyasin 'yan sanda sun kama mutane da 1,300 a duk faɗin ƙasar, rabi daga cikinsu a birnin na Moscow a kama su. Jaman tsaron suka ce zanga-zangar ba ta samu izini daga hukumomi ba. a uh, afrilun bana dai mr navalny hukumomin zaben kasar suka hana shi takara a zaben da shi mr putin ya lashe masu zanga-zanga lokacin da aka kama shi suna ta rera waƙoƙi da baitoci suna Allah ya rusa sarkin gargajiya mai mulkin malaka Urasha ba tare da Putin ba. a halin da ake ce kuma amurka ta sake farfado da rundunar mayakan ruwanta bataliya ta biyu da ta wargaza a shekara ta 2011 wannan runduna ita take kula da musamman yankin tekun atlantika inda yanzu rashin take cin karenta babu babbaka kuma take buga kirji. Shugaban na Amurka Donald Trump ya yi magana da Firaministan Ingila Theresa May jiya Asabar kan batutuwa da suka hada da yarjejeniyar nukiliyar Iran. Mako ɗaya kamin shugaban na Amurka ya yanke shawara ko Washington za ta fice daga yarjejeniyar kamar yadda fadar White House ta shugaban na Amurka ta faɗa. Mr. Trump yana da zaɓi daga yanzu zuwa sha biyu ga watan nan na Mayu ya janye daga yarjejeniyar da Tehran ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya ciki ko har da Amurka shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. jaman fadar ta wada suka ce shugaban kusan ma dai ya yanke shawara zai janye kamar yadda suka faɗa ranar biyu ga watan nan Duk da haka shugaban yana da zaɓin ya bullo da wata hanya na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da jamhuriyar Iran mai bin tafarkin Islama ta kulla da sauran manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka. Birtaniya da Jamus da Faransa duk sun yi itifakin cewa yarjejeniyar ita ce hanya ɗaya kaɗai da za ta hana Farisa mallakar makaman nukiliya. Sauran ƙasashe da suka harattaba hannu a kai har da Rasha da kuma China. A hirar da suka yi ta wayar tarho da Prime Minister May din Mr. Trump ya jaddada kudurinsa na ganin cewa Iran bata mallaki makaman nukiliya har abada. In ji fadar ta White House hakanan kuma shugabannin biyu sun yi magana kan batun nukiliyar Koriya ta Arewa shugaban faransa emmanuel macron jiya asabar ya amince da matsaloli da ke tattare da mulkin mallaka ya furta hakan ne a asabar yayin da kai ziyara yanki ko kasar da ake kira new caledonia a yayin da yankin da ke kudancin tekun pacific yake shirin kare kuri'ar ɓallewa daga Faransa. Ƙarshen ziyararsa ta kwanaki uku Macron ya ce Faransa ba za ta ci gaba da zama yadda take ba idan har yankin ya ɓalle, sai dai ya yi taka tsantsan na fitowa a fili ya yi kamfen na cewa yankin ya ci gaba da zama ƙarƙashin ikon na Faransa. yankin gabashin yankin yana gabashin australia yana da mutane da yawansu ya kai kusan dubu mai da saba'in cikinsu har da 'yan asalin yankin da ake kira kanak wadda a yawansu ya kai kashi 40 cikin 100 tuni dai yankin yake cin ƙwarya-ƙwaryar gashin kai amma yana daga cikin muhimman wurare da ke karkashin iko ko mallakar faransa Fadar White House ta shugaban Amurka jiya Asabar ta soki kasar China da kakkausar lafazi kan yunkurin kasar Sin din na tilasta a kamfanonin jiragen sama na daukar fasinja su sauya yadda suke daukar Taiwan da Hong Kong da Macau a zaman kasashe masu zaman kansu. a daidai lokacin da kuma kasashen biyu suke janiyin jaka ta fuskar kasuwanci game da rarar da china take samu fadar ta White House ta ce hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta China ta aiki da wasiƙa ga kamfanonin jigilar fasinja ta sama na ƙasashen ƙetare ta buƙace su su aiwatar da canji a shafukansu na intanet. Taiwan ce lamari mafi sarƙaƙiya China tana kallon yankin mai tafiyar da al'amuran ta kai tsaye a zaman fanɗararriyar lardi. A Afirka ta kudu wani kamfanin haƙar ma'adinai ya ce ma'aikata bakwai sun mutu an ceto wasu shida bayan da girgizar ƙasa ta haddasa gocewar wani dutse a wani rami da ake haƙar zinari. Kamfanin da ake kira Sibanya Silwata ya faɗa jiya Asabar cewa ma'aikata goma sha uku suna makale a ramin da ke wuri da ake kira Mashakne a yankin Dry Fontaine bayan da girgizar mai ƙarfi maki biyu da digo biyu ya afka a yankin ranar Alhamis. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kwamitin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa domin sake farfado da harkokin ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin kasar. Yankin da masana suka ce ko da bai fuskanci rikicin Boko Haram ba sai ya ɗauki yankin fiye da shekaru ɗari bai kamo yankuna da suka rigaya suka wuce gabansa ba a wasu sassan Najeriya. ballatana kuma yanzu ga rikicin na boko haram wadda ya yi matukar illa ga yankin baki daya musamman ma a fannin ilmi wadda yana ɗaya daga cikin sassa da yake fuskantar koma baya matuƙa shugaban kwamitin alhaji ali gaji grema wazirin gujuba ya yi wa lawal sani ko na ƙarin bayani kan dalilin ziyarar da suka kai jihar taraba kwamitin farfadowa da harkokin ilmi a jihohin gabas maso arewa ta ce tana ba da fifiko ne ga nata kaso daga cikin yara kusan miliyan goma da ke cikin shekarun shiga makaranta amma suna nan suna ta yawo a titunan arewacin najeriya shugaban kwamitin alhaji ali gaji girema wazirin gujubani ya sanar da haka a jalingo da yake bayyana dalilan rangadin yohin gabas maso arewa da kwamitinsa ke yi fadakar da kan mutane akan mahimmancin sa yara wanda sun kai lokacin karatu wato school age children a sa su makaranta su samu basic education to a gaskiya federal government ta yi niya ta ga cewa musamman yaran da suke kan titi ba sa shiga makaranta duk a yi kokari a sa su makaranta su samu abin da muke kira basic education wato a ilimi na ginshiki ko foundation wanda in sun yi zai taimake su su kara mahimmancin rayuwarsu kuma su taimaka wa al'umma an yi wasu makarantu musamman kamar na almajiri education 157 a jihohi kuma a wannan gwamnati a gaskiya ta yi kokari ta kashe kusan biliyan biyar a ga cewa wannan makarantu an yi establishing ba an yi establishing kuma state su ma su yi kokari su yi kwaikwayon wannan models din su ma su kafa irin wannan makarantu duk yaran da suke titi a yi kokari a ɗauke su su shiga makarantu su yi ilimi ilimi ya amfane su ilimi ya amfani al'ummarsu. Dr. Halilu Hamman wadda memba ne na kwamitin ya yi bayani bisa matsayin kwamitinsa game da ilmin yara almajirai a gabas maso arewan Najeriya. Ya zama hakki ne ga kowane yaro a duniyan nan gaba ɗaya ba ma Najeriya kaɗai ba a bashi ilimi. Mu musamman don ya tashi ya zama mutum na gari ya taimaki kanshi ya taimaki al'umma gaba ɗaya. Duk wanda bai samu daman samun wannan eh, ilimi ba muna gani irin illan da suke suke kawowa a al'umma gaba daya so shi yasa wannan kwamiti ko kuma gwamnati tarayya ta dukufa ganin cewa kowane yaro kowane yaro ya samu daman yin wannan karatu shi kuma alhaji aliyu musa kanti ya yi tasa bayani ne bisa irin rawa da kwamitin ke takawa bisa ilimin ɗiya mata ube wato kuma ba ta ilimi baki ɗaya ta tsari na gina makarantun ne a kowace jiha ba ma nan wurin ku kadai ba a najeriya a inda musamman an yi shi inda yara mata za su je su dinga kwana akwai duk wani abun da ake magana na makaranta wurin kwana gadaje kayan aiki da asibiti da komai a makarantun nan domin a ɗauki yaran nan mata a kai su musamman a arewa da mutane ba sa son karatun nan na boko sai ya ga cewa idan aka musu makaranta irin tasu wanda za su kai 'ya'yansu a aje su a hoke su to za su kokari su aika 'ya'yansu da a sa su irin makaranta suke je ka dawo da yake jawabi a ganawarsa da kwamitin a madadin gwamna darius dixon ishaku na jihar taraba mataimakin gwamna haruna manu ya bayyana takaici ga yawan yara da ke kan yawon banza a titunan arewacin najeriya ya kuma ba da shawarwari kamar haka. A wannan ƙasa tamu muna buƙatar yi wa ilimi tanadi, kazalika fannin kiwon lafiya. Idan aka yi wa fannin ilimi tanadi da ya kamata, yara da aka yi wa su za su zama manyan gobe, maciya gajiyar ƙasar nan. ra'ayina, na ma fi son ilimin fasaha don muna da jimla mai yawa kaga idan aka tanada musu ilimin fasaha duk wanda ya kare makaranta yana da sana'a a hannunsa batun ilimin almajirai kuwa rahotanni da muka samu na nuna gwamnatin tarayya ta fi sa himma ne a shekarun baya domin ni kaina na sadda tawaga daga al'ummai da aka kafa waɗannan makarantu alal misali ciyarwa ciyarwa yanzu ba kamar ta da ba wasu yaran abin da ke janyo su shiga irin waɗannan makaranta shine abinci idan yaro ya san zai sami abin da zai ci to babu shakka zai kaunaci kasancewa a makarantar da yake ko wakilai ne na gwamnatin tarayya akwai buƙatar binciken wannan al'amari wannan kwamiti na tada komadar al'amuran ilmi a gabas maso arewa tana da babban aiki a gabanta ganin yadda fitinun boko haram a jihohin borno adamawa yobe da gombe kana a jihar taraba ta makiyaya da manoma haɗe da na ƙabilanci suka dakatar da ilimin dubban ɗaruruwan yara lawal sani kona muryar amurka daga Jalingo. Yanzu kuma sai jihar Katsina inda wani rukunin waɗanda dama ta kubuce tun suna ƙanana ba su yi karatun zamanin ba yanzu suka samu wata damar ƙarƙashin shirin ilmin manya a jihar. Shugaban hukumar ilmin manya a jihar Alhaji Ahmed Ahmed Doki ya ce sashen nasa ya samu ci gaba sosai ga kuma dalili. Kamar yadda wannan gwamnati ta mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari yadda ya iyakance cewa ilimi shine gaba. To gaskiya mu na ma'aikata akwai ci gaba kwarai da gaske saboda yanzu haka akwai azuzuwa mu wanda suke kuma akwai ƙarin ma da aka yi na wannan makarantu na allo wanda ake zuwa ana koyarwa. Hmm. Yanzu makarantun sun inganta. Da duka ba su wuce 900 da ke gare mu ba amma yanzu 900 nan 100 bisa 100 suna aiki saboda yawan zuwa da ake ana diba su ana kai kayan aiki yanzu ba an raba kayan aiki yanzu ma bana mai girma gwamna ya yadda a sayan mu kayayyakin aiki wannan shekara so alhamdulillah gaskiya ilimin yana tahiya kwarai da gaske sannan kuma ga mai girma gwamna yanzu ya ba da izinin a gina mu santoci ta mata wanda suke koyan saƙa wanda ake gina haɗin nan wanda muna da guda sha biyu yanzu mai girma gwamna ya bada izinin a gina wasu a local government dan da a hankali a hankali so yake ya raje duka local government din jiha da wannan wannan santoci na saƙa. to darakta ka ce ana kewa irin makarantu hada na allo eh. wani lokaci za ga makarantun allah nan suna kawo tarjiya irin gani suke za a koyar da ilimin boko ba ko fuskanta wata turja daga su waɗannan koko su suka ma buƙaci ku zo ku koya masu wannan karatu eh, alhamdulillah wato yadda wannan tsarin yake dama akasari kahin aje gun makaranta sai an samu mai makaranta yaya dan komi sai da amincewa dama idan muka je muka nemi izini mai wuri mai makaranta ya yadda to sai mu zo sai mu rubuta a yanzu haka nan gaba na yanzu haka akwai santoci da za mu muke son mu rubuta mu mai girma gwamna ta hanyar kwamishina cewa wa'annan santoci yanzu sun yadda a rika koyar da karatun boko a makarantar su saboda haka muna son a dan sanya su kuma insha Allah na tabbatar da irin wannan abu na alheri ga jama'a dama shi mai girma gwamnati jira yake kuma na tabbatar da in Allah yadda zai yadda a yi to waɗannan santoci da kake cewa sun hada da yankunan karkara ne koko a cikin birane suke ina ai cikin karkara muka yi mai da ilimin mu kwarai da gaske dan da yawancin santocin mu mun yi su a karkara zaka ga da wuya ka samu aji biyu ko uku a cikin ɗan gari na local government ko headquarter ta local government duk yawanci ƙauyuka suke shi yasa ko abubuwa hawan ma da muke zuwa muna diba babura muka yi aiki da su ko da yake yanzu baburan namu ma duk yawanci sun dan mutu saboda sun daɗe da ba mutum wajen 1996 suke amma ana ta yi kula har yanzu dai muna tunanin Allah ya yarda mai girma gwamna zai sayo mu wasu kwanan nan ya yanayin shigowa na mata a wannan harkar ilimi da kuke koya ya mata suna ko zuwa wannan karatun kwarai kawai don a santocinmu na da muke da su mata suna halarta kwarai da gaske kullum suna rajista santocinmu duka guda goma sha biyu da ke fadin jihar nan duk suna zuwa sannan kuma a azuzuwanmu da muke da su na basic na ilimin primary karami da aji daya biyu uku duk da ma za ga akwai ajin mata akwai ajin maza saboda ka duk aikin mu aikin karatu na mata gaskiya mun hiba da karhi a gare shi saboda muhimmancin ilimin ya mace saboda tarbiyyar karantar da yara da sauransu mun hiba da kari a wurin kuma mai girma gwamna yana ƙara sa muna kokarin zuwa muna buɗe wannan azuzuwan kwarai da gaske to ya wannan shirin na ko wani ya koya ma wani wato each one teach one ya akwai wani ci gaba da ake samu wannan bangaren Eh, akwai ci gaba kwarai da gaske saboda wannan shiri yana da amfani shi abin da wannan shiri yake nihi na kusa da kai in ya lura da wannan bai iya ba to in yana dan abin da ya iya ya koya mishi to wannan kuma ya taso ga kungiyoyi kenan mai wani abu a gari a unguwa. in ya gana da hali ya dan hidda yan kudin shi koya ne ya dan sa su ga ilimi wa'annan wa'anda ba su ba su da ilimin na kusa da shi a koya musu hmm. amfani ne to sannan kuma kungiyoyi su ma su shigo su ba da su ya zamanto kowa ya tashi yana da ilimin nan na zamani abin da ake wata da shi kenan to a kwanaki mun ga kun yi faɗakarwa akan irin ilimi ba a a neman shi to a wannan shiri naku ana ku samu irin dattawan nan masu mai da hazaka na su ma suna so su koyi wannan ilimi akwai su kwarai da gaske dan yawanci a santocinmu na jss in ka je zaka tadda wasu dattawa ma ne wasu sun gama ilimin firamare da sun mance sun ma daɗi sai daga baya suka ga muhimmancin suka dawo duk in ka je santocinmu na continuing education za ga akwai dattawa kwarai da gaske sannan a ƙauyuka kuma za ga wani dattijo ne ya kwana biya shekaru saba'in arba'in sai ya ga cewa ai shi tunda da ƙarfin shiga ma ya ilimin nan to za a gansu a santocin mu da yawa muka je diba aji zamu mu tada su cikin azuzuwa mu suna karatu to su al'umma da kuke wannan abu domin su ganin cewa ba ma kuɗi suke bada gwamnati ta yi tsaye na ganin sai ta samu masu ilimi komin tsohonsu komin yarantarsu akwai wata shawara ko kuma in ce irin haɗin kai da kuke bukata daga su waɗannan al'umma eh, gaskiya muna kira ga jama'a abu ne wanda wannan gwamnati ta mai girma gwamna gaskiya ya ba da muhimmanci ga ilimin nan kuma komi ana yin shi kyauta shin mutum ya je aji a bashi fensir a bashi littafin rubutu komi an da mai iya kashi ya je ya ba da wannan awa daya ya koya saboda Allah mutum ai ya kamata ya je abu ne ka iya shi tun lokacin da kake da damai tun lokacin da wannan mai girma gwamna ya bada wannan damar to mutum ya yi kokari ya halarci wannan aji ya iya rubutu da karatu tun kafin wani lokaci amfani ne gara kowa ya je duk mafi kusa da santan mutum ya je ya rijista muna da azuzuwa da wuya ka wuce kauye daya biyu uku bamu da santa to kaga mutum ya taka dan rabin kilomita ya je wannan santa awa daya ya yi karatun shi ya dawo a jihar Kaduna kuma idan masu sauraro ba su manta ba mun kawo muku rahotanni kan yadda shirin ciyarwa a makarantun firamare ya janyo cikar makarantu da yara, inda a makarantar unguwar Shawai a yankin Rigasa ya tashi da ɗalibai kimanin dubu ashirin wadda ya janyo cunkoso ta kai ga ana karatu a filin Allah. katangar makaranta ta zama allon rubutu na malam. To bayan haka ne gwamnatin jihar ta ayyana dokar ta ɓaci ta fuskar ilimi. To ko me ya biyo bayan ɗaukan wannan mataki? shugaban makarantar firamaren shawai malam yahuza a yaro ya yi karin bayani ga tawagar manema labarai ciki har da wakilin sashen hausa iliya kure eh, muna godiya da kokarin da gwamnati ke yi da ta waigo a kan matsatsalin da ta samu sakamakon haka ya sa muka zo muka samu wannan rumfunan da ku gani a ciki bayan nan da mai girma gwamna ya kara zuwa da kansa ya ga matsatsalin da muke ciki so ya sake duba bayan aka kawo additional 20 classroom a yanzu haka ga sunan ofices kasa akwai goma sama akwai goma so ba ga haka kuma mai girma gona yadda ya faɗa da ya zo bistos bayan gama wannan ya ce allah su da za a ƙara additional classes domin ko na aji ana samun ɗalibai akwai ajujuwan da suke ɗalibai 400 a 1a 1b 1c 1d 1e e. a kowane class a halin yanzu akalla saboda akwai new one wanda muke registrations idan aka hada da new one din da za su iya kai 21,000 haka kan kujeru da suke wannan makarantar da a baya wanda suke da su isu aka dan kakkare su to yanzu aka presentin yadda ka gansu a kasan nan suna zaune su a haka suke so kuma ka san lokaci daya idan mu ma 'yan adam muka yi wa gwamnati uzuri lokaci dai ba iya yin abu ɗaya in dan buyewa ba jin mai sai ka ɗauka one after the others ka samu nasarar wannan sannan sai ka kara ɗauko da yanzu muka samu wannan to nan kuma still mun shiga da request dan ba zan manta ba monday ya zo nan daga daga thunderbolt monday ya zo tambaye mu akan ishe na na kujeru ya gaya mana mai girma gwamnati turo shi ya kara duba akan kujeru muka bi muka zazzaga akan kujeru ya ce zai iya yanke akalla muna neman kujeru nawa na cewa sai dai base of population na pupus shine za a yi dividing shine zai iya bamu shine zai iya bamu dama iya gane yawan kujerun da muke so ga abin da wasu mazauna kaduna ke cewa eto eh to ba za a ce gwamna baya yin aiki ba amma dai kuma za ka gani wani lokaci kamar inda aka gina makarantu a rigasa misali an gina makarantu azuzuwa ɗari da goma amma za ka ga azuzuwan ƙananu ne ba za su ɗauki yara fiye da a aji ɗaya fiye da talatin ba kuma a makaranta ɗayan nan da aka gina wannan makarantun ina nufin capacity kenan sai ka ga yara sun fi dubu talatin to kaga irin wannan ya kamata a karkata hankalin gwamna zuwa wurin saboda ya kara faɗaɗa makarantu azuzuwan sannan kuma wurin malamai tun da ya koru an can malamai kaga dai suna da ilimi eh, suna da experience da suka yi aiki a da to ba za ka haɗa wanda ya aiki shekara talatin shekara ashirin da wanda ya zo yanzu sabo ka ɗauke shi aiki ba za ka haɗa experience ɗinsu ba gaskiya to ya kamata gwamna ya masu training ya saboda a horar da su akan harkar ilimi koyarwa da sauransu saboda yara su samu su wani abu mai kyau ne dai amma dai gaskiya koran wa'ancan ya sa wa'ancan ɗin su sun fi experience to amma dai idan aka tallafa wa'annan da training zai sa su masu goge su iya koyarwa da kyau to gaskiya yana kokari saboda iyaka abubuwan da muke gani muna gani wasu an rushe ana gyarawa wasu kuma inda suka lalace ana ƙara gyara su an zuba kujeru an tashi wasu ga abubuwa gaskiya yana aiki ba laifi malamai kuma yanzu gashi mun ji ana cewa ya ƙara ɗaukan eh, malamai a makarantu duk yana yi ne kuma don ya bunƙasa ɓangaren ilimi kuma yin hakan gaskiya abu ne mai kyau muna jin daɗin abin da yake gaskiya tsakanin Allah makaranta mu muna tana akwai matsala sosai ba ƙarfi ba domin yanzu hakan primary din mu ta kai shekara wajen shekara biyar ko shida tun da iska ya yaye ba kuma azuzuwa domin a takaice makarantar mu akwai yara fiye da fiye da mutum dubu biyu wanda su karatu a wurin nan amma wallahi in gaji za ga wasu yawanci a ƙasa ne kuma tun da iska ya yi dinnan mun kai koke mun kai koke tsakanin Allah an zo an duba an kai mun kai mun komo amma hayin tsakanin Allah mu dai ba taimaka mana akan wannan magana makaranta yanzu saboda haka muna roƙon mai girma gona gaskiya a duba mu da idan rahama akan wannan makaranta domin yaran mu suna kokarin karatu kuma duk wanda ya mai primary din nan wato secondary din wato hayi ake zuwa cikin ruwan nan da kuka gani nan ake tsallakawa su je makarantar secondary din nan to saboda haka muna mai roƙo da ala taimaka mana mu da mutanen hayin kogi daga margamar ilimi din nan masu haro yanzu kuma ga ci gaban hirar da Mahmud Ibrahim Kuriyayi da shugaban hukumar ilimi daga tushe a jihar Kano ko bai wato Malam Zakari Ibrahim Bagwai raka a baya can an ce da kamar kukun kun ya zama cewa anan shalkwatar hukumar sbeb ne kuke zancen replacement din nan ake ta mai gurbin waɗanda guraben da aka samu kuma amma a kwanaki ko 'yan watannin baya an ce majalisa ta yi doka cewa a dinga yi a matakan eh, wato lea na cibiyoyin ilimi na kananan hukumomi yanzu ina wannan zance ya kwana ne wannan zance yana nan abinda doka ta tanada shi ne daga mataki na bakwai zuwa ƙasa wato yawanci masu ilimin nce kenan ah, ƙananan hukumomi ƙarƙashin local education authorities su ne za su ɗauke su amma mu hukumar su kuma mu ne za mu tantance su haka daga mataki na takwas abinda ya kai sama mu hukumar su mu ne za mu ɗauka kuma mu tantance amma duk wannan ba zai yiwu ba sai an yi kiyasi an sanar da gwamnati gwamnati ta ba da izini a yi domin abu ne na tanajin kuɗi ɗaukar ma'aikaci wani abu ne mai muhimmanci ka biya masa kuma bukatunsa shi ma wani abu ne muhimmanci zan so a kai ga yanayin da al'umma za su fara ɗaukar nauyin biyan waɗansu malaman makaranta muna da kuɗi masu kuɗi za su iya mu kai matsayin da mutane ganiyai za su rika daukan ma makaranta su gina makaranta ga baki ɗaya masu ɗauki nauyinta akwai masu yi ba na muka yi ba alhamdulillahi amma dai bai daidai da ƙarfin arziki da wadatar al'umma jihar Kano ba. Mm. Ranka ya daɗe a ƙarshe eh, mun tattauna zancen na kalubalen ilimi a matakin tushe daga fari ɗin nan kama daga zancen cinkoson aji zuwa sha'anin malaman nan da kula da su. Mm. tun da kuna kiyasi kuna kididdiga kusan shekara mm. kun sanya wani mizani ne na cewa daga na a gwamnatance da kuma wannan yunkuri ake na taba alli da masu ruwa da tsaki daga nan zuwa wani uh, lokaci na shekaru za mu walware wannan matsala ta zama tarihi akwai wannan jadawalin da kuka saka? Ah, alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su lokacin da na shigo hukumar nan ran goma sha biyu da watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar kashi hamsin da hudu cikin ɗari na waɗanda suke koyarwa a makarantun firamare da ƙananan makarantun secondary ba su da ilimin koyarwa waɗansu digiri gare su amma ba fannin koyarwa ba wasu diploma ba fannin koyarwa ba waɗansu ma ilimin firamare kawai suke da shi domin wajen shekara ta 2007 2003 zuwa 2007 gwamnatin wannan lokacin ta ɗauki malamai sama da dubu ashirin waɗanda ba su da ilimin koyarwa to mu da muka san menene koyo da koyarwa muka ba gwamnati shawara cewa lallai lallai waɗannan mutane a mai da su malamai tukuna zaɓi guda biyu muke da shi a lokacin ko a sallame su in an sallame su daga aiki ba a san abin da za su zama ba ba a san irin bala'in da za su shiga ba amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su kuma abin da ah, jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan cewa mai wanda za a ɗauka koyarwa kada ilimin sa gaza ilimin babban satifiket na koyarwa na ƙasa wato nce amma maimakon a sallame su gwamnatin jihar kano a cikin adalcinta ta ɗauki mutum dubu ashirin da biyar waɗanda ba su da ilimin koyarwa a yanzu haka suna nan a makarantu hudu masu horar da malaman makaranta ana ba su training za su sami irin satifiket ɗin da ya kamata su samu domin su dace da kasance wasu malamai a bara guda dubu biyu daga cikinsu sun gama hama an yaye su a wannan shekarar na tabbatar maka daga nan zuwa wata biyu ragowar za su gama sama da mutum dubu ashirin Masu haro da aka Allah kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cuba Hiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita satin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.